Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha 16, 25 da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da LOL FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yammai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio sai Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yau Alhamis 31 ga watan Oktoban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyin ne daga birnin Washington DC tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanun labarai. Majalisar wakilin Amurka za ta gudanar da zaɓe don yiwuwar ci gaba da gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. koriya ta kudu ta sake harba wasu makaman linzami masu cin gajeren zango mutane sama da saba'in ne suka mutu a wata gobarar da aka ya auku a jirgin kasa a pakistan To a cikin shirin namun na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta a kan ci gaba da garkame kan iyakokin Najeriya da gwamnatin kasar ke yi. Bayan haka za ku ji cewa sarakunan kabilar ibo suna neman gwamnatin Najeriya da ta baiwa madugun fafutukar kafa a kasar biafra nnamdi kanu damar halartar jana'izar mahaifiyarsa sannan kuma muna tafi da maimancin shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar to amma bari mu fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da yammaci ga labaran duniya yau Alhamis ne ake sa ran cewa Majalisar Wakilan Amurka za ta gudanar da zaben da sakamakonsa zai baiwa kwamitocin bincike dama a hukumance ta ci gaba da gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. wannan zaɓe zai bayyana barakar da ke tsakanin mahukuntan democrats kuma mafi rinjaye a majalisar waɗanda shugabanninsu suke ganin babu dalilin gudanar da wannan zaben don tabbatar da dacewar binciken da kuma tsirarru 'yan jam'iyyar republicans waɗanda tuni suka nuna ƙin amincewarsu da binciken da suke ja da yadda ake gudanar da shi a keɓance wanda suke ganin an tauye musu haƙƙin su dama kamar takwarorinsu. dan jam'iyyar republican kuma shugaban marasa rinjaye mitch mcconnell ya ce wannan zaɓe ya gaza fiye da matuka wajen tabbatar da adalci da bin ka'idojin doka wajen gudanar da binciken koriya ta arewa ta harba wasu mukamai masu cin gajeren zango guda biyu cikin teku a gabashin bakin tekun kasar da ake hasashen mukamai masu linzami ne a yau alhamis koriya ta kudu da japan ne suka ba da rahoton faruwar haka wannan shine karo na goma sha biyu da koriya ta arewa take harba irin waɗannan makamai a cikin shekarar nan harba waɗannan makamai ya faru ne a yayin da koriya ta arewa take kokari ta kokarin ƙara matsin lamba gabanin cikar wa'adin da amurka ta gindaya mata zuwa ƙarshen shekarar nan don canza salon tattaunawar mallakar makamar nukiliya da ya wargaje. tun farkon makon nan ne koriya ta arewa ta gargadi amurka cewa za ta yi babban kuskure har in ta yi watsi da wannan wa'adin da ta bayar makaman wanda ake aka harba daga yankin birnin sunshine da ke yankin pyongyang sun yi tafiyar kimanin kilomita 370 kuma sun cilla sama nisan kilomita 80 a cewar hukumar sojojin koriya ta kudu a wani jawabin haɗin gwiwar da hafsoshin tsaron koriya ta kudu suka fitar ya ce matakin north korea ba wato matakin koriya ta arewa ba zai taimaka wa tashin hankali da ake fuskanta a kasashen gabar tekun koriya ba kuma sun bukaci koriya ta arewa ta gaggauta aikata hakan majalisar kolin tsaron koriya ta kudu ta kasa wato ta ƙasa ta bayyana damuwarta game da wannan gwajin makamai masu gajeren zango masu sauraro kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc hukumomi a pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja ya yi gobara kusa da birnin rahimiyar khan da ke gabashin yankin punjab jirgin da ya nufi rawalpindi ya taso ne daga karachi a lokacin da gobarar ta kama a wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abin da ake gani sai wuta ne yake ci balbal wanda hayakinsa ya turni sararin samaniya hukumomi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu sun mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin bayan da ya kai ziyara inda hadarin gobarar ya auku ministan jiragen kasa sheikh rashid ahmed ya sanar da manema labarai cewa gobarar ta tashi ne bayan da wato bayan da rishon da wasu fasinjoji biyu suke dafa abincin karin kumallo ya fashe duk da cewa an haramta amfani da rashon gas a cikin jirgin tabbatar da cewa dokar ta yi aiki wani abu ne mai wuya a cikin jirgin da ke yawan cunkoson jama'a ministan ya amsa cewa lallai manyan filayen jirgi bakwai ne kawai suke da na'urar binciken kwakwaf don tabbatar da abin da fasinjoji ke dauke da shi. da ƙarshe ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce hukumomin tsaro da ke da goyon bayan hukumar binciken amurka cia sun aiwatar da laifukan kisa da ma wasu manyan laifuka ba tare da an hukunta su ba ciki har da kisa ba bisa ka'ida ba tilasta wato tilasta bacewar mutane da kai hare-hare kan wuraren jinya a cikin rahoton da ta fitar a yau alhamis kungiyar human rights watch ta yi kira ga gwamnatin afghanistan ta rushe duk wasu hukumomin tsaro da ke mara mata baya da ba sa gudanar da ayyukan soja ba tare da bata lokaci ba haka kuma ta yi kira ga gwamnatin afghanistan da ta binciki duk wani zargin cin zarafi da ake yi wa hukumomin tsaron afghanistan tare da hukunta duk wanda aka kama da laifin cin zarafin mutane da take haƙoƙinsu rahoton ya buƙaci gwamnatocin amurka da na afghanistan su yi aiki tare da masu bincike masu zaman kansu akan duk wani zargin cin zarafi da mutane da ake yi labaran duniya kenan kuka saurari labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su inda da farko za mu fara da ra'ayoyin da ake samu mabambanta a kan rufe iyakokin najeriya duk da yake jami'an hukumar customs na ci gaba da bayyana cewa matakin na da alfanu ga rahoton nasiru adamu el hikaya hukumar hana fasa kwabri da ke kula da wannan doka ta ce ba wai kawai raya tashoshin tekun najeriya ta hanyar hana kubucewar kuɗi zuwa kwatun ne ribar ba matakin ya taimaka wajen dakile shigo da makamai shugaban hukumar ta kwastam hamid ali ya ce akan cusa makamai a motocin da ake shigo da su ta kan iyakokin ƙasa kuma kazalika ba ma lalle ne ake shigo da motocin ta sayayyar hanya ba da haka matakin ya dakile su moga hukumar ta ci gaba ne da kare matakin da nuna duk dabarar jami'ai sai an samu masu yunkurin keta kan iyakokin na najeriya da ke da karancin tsaro aminu abubakar dangala Ladima mataimakin shugaban hukumar custom din ne. Mu abin da muke yi ofisoshi da yawan da suke muna yi abin da gwamnati ke son a yi ba za yiwa mu wuce bisa ga abin da ba gwamnati ta tsara ba. In ka ce ya ake yi har a ce mota ta shigo ba ha ganin mutum gida yake da shi ya yi katanga ya sa makulli ya kulle kuma barawo in yana son ya shiga sai ya tsallaka ya shigo gidan kuma ya yi sata ya fita wannan ba wani abu da aka kira a ce wai sakaci ba gwargwado ma'aikatan mu suna kokarin su kuma kowa sai da wannan boda take ta Najeriya tsawon da take da shi da yawan mutanen mu kuma kuma kusan kullum ana kame kame ba a iya cewa cewa sakaci ne aka yi amma za mu ci gaba da kokarin mu gwargwado insha Allah na cewa ba a bari suka yi ba kuma wanda aka kama ana hukunta shi masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya sha nana ta cewa koda ana samun kuɗin shiga masu yawa bakin teku da akile hanyar ƙasa ka iya yi wani sashe illa akwai tattalin arzikin ruwa akwai tattalin arzikin sama akwai tattalin arzikin ƙasa saboda tattalin arzikin da ya ginu kusan shekaru hamsin ana haka to matakai ne ake ɗauka saboda mutanen wurin akwai wanda ba zai taba iya zuwa bakin ruwa bai wannan sana'a kuma ita ya iya tattalin arzikin ne aka sake ɗaure shi yanzu idan ka dogara da daga ruwa komi za a kawo shi to idan aka samu matsala a waɗannan yankin kawai fa wanda ba dole ba ne kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar ka ɗauko abu ka zo lafiya saboda mun ga yanda tumatir da ake nomawa a yankin maiduguri da kifin da ake cirowa a baga da aka samu matsala a yankin duk sai da aka yi kamfan shi saboda haka dole ne ƙasa kullum ta rinka tafiya da tsari da option a da option B da option C amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta ai ba bodan da ba dan custom kasashen da ke amfana idan motan ta tsada na Lagos tana da arha kasuwancin Lagos zai kace na bodan da kansa shi ma jami'in kungiyar kwadago ULC Nasiru Kabir ya ce kungiyar su ta dauki matakin na custom da cewa tsaurin rayuwa ya haifar ba maganan ayyuka na kuntata 'yan Najeriya ba da kawo hanyoyi na ƙara zafafawa talauci yadda mutane suke cikin nan ya dada ƙara su a ciki komai sai a ce maka rufe boda babu shi babu kuma yadda za a wadatar ai sai ku bari kayan da suke gidan a wadatar da su tukunna magaman fetur custom kan samu a najeriya mafi yawan kuɗin shiga da kuma hukumar a yanzu ke tutiyar tara mafi yawan kuɗi a tarihi nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Biyo bayan rasuwar mahaifiyar madugun kungiyar 'yan awarin biyafara ta iPop, Namdi Kanu, sarakunan gargajiya daga yankin na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta bar madugun da yanzu haka yake gudun hijira da ya dawo gida domin halartar jana'izar mahaifiyarsa. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Alphonsus Okorigwe. Bayan wasu sarakunan gargajiya na kabilar Ibo a jihar Imo sun roƙi gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi abuwa ta baiwa madugun kungiyar IPOB mai gwagwarmayar kafa ƙasar Biafra da Kano izinin dawowa gida don yin jana'izar mahaifiyarsa. Ra'ayoyi yanzu haka na ci gaba da bayyana akan ko ya dace gwamnati ta bar shi ya dawo. Barista Uche Acho Baga shine kakakin kungiyar Ohaneze Ndibo. There's a precedent on that already. The leader of MASOB, Ralph Wazirike, was also held by the federal government. He was held in detention, and while in detention, he lost his mother. And the federal government was appealed on conscience to release him to go and bury his mother. Yes, I am an haka, ko lokacin da mahaifiyar Ralph Wazirike madugun ƙungiyar MASOB ta rasu, ai yana tsare a gidan yari, kuma aka gwamnatin tarayya da ta sake shi ya je ya yi jana'izarta. Sai kuma gwamnatin tarayya ta amince ta bar shi. Saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta dubi roƙon da waɗannan sarakan gargajiya suka yi ta bar shi ya dawo ya yi jana'izar mahaifiyarsa. Sai dai Mr. Emeka na ganin ya kamata bar Nnamdi Kanu ya taka rawar kiɗar da ya fara. I'm not a mm-hmm. party to allow him to come. He should face the music. So Nnamdi Kanu per se shouldn't be allowed. Yace ni ba na wannan ra'ayin cewa a bar shi ya dawo. Ya kamata ya fuskanci duk wani sakamakon da rikicin da ya janyo ya haifar. Saboda haka bai kamata a bar shi ba. Ko kuma idan yana so a bar shi ya dawo, to fa dole ne sai ya nemi afuwa. kuma ya bar ƙasar ne ba tare da daidaita lamuransa ba sai kuma gashi yanzu yana roko a bar shi ya dawo ya binne mahaifiyarsa a matsayinsa na ɗan gwagwarmaya mai ikirarin kubutar da al'umma daga duk abin da yake ganin na addabar su bai kamata ya mayar da hankali kan jana'izar mahaifiyarsa ba ya kamata ya manta da jana'izar ta don wannan ba wani uzuri ba ne malam abdullahi baban hadiza rigasa mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma ya tsokaci a kan batun ra'ayina game da ake cewar a bar Nnamdi Kano ya dawo don ya jana'izar mahaifiyarsa bai kamata a bar shi ba kuma shi karan kansa bai kamata ma ya nema ba gida gida ne kowa yana son gidansu to amma kowa kuma yana son zaman lafiya alfonso sokoribe muryar amurka daga owerri najeriya To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu kuma yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha uku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda akan ware watan Oktoban kowace shekara a matsayin watan da ake wayar da kan jama'a game da cutar breast cancer wato daji ko kuma sankaran mama yasa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya tattauna game da cutar da yadda za a faɗakar da al'umma domin ɗaukar matakan kariya. 哎，对对对，在？ Cutar breast cancer wata irin nau'i ne na cutar daji da ke girma a jijiyoyin kirjin mace yawanci cutar takan faro ne daga cikin kirji kafin ta bayyana bayan wani lokaci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ita wannan cuta ta breast cancer ko kuma daji ko sankaran mama kamar yadda hausawa suke kiran cutar. Ita breast cancer wato dajin mama cuta ce wadda ta addabi al'ummarmu yana damun mata da maza gaba daya amma kuma ya fi yawa cikin mata. Cuta ne wanda shi ne aka ba namba na farko a cikin daji da ke damun mata. Mabiyin shi shine dajin baki dakin mahaifa wanda muka yi bayani akan shi makon da ya wuce so shi wannan breast cancer yawanci akwai abubuwan da ake dubawa da yake mata da maza su samu hatsarin kamuwa da wannan cututtuka wanda za mu yi bayani akai kamar menene waɗannan abubuwan ko kuma me ke haddasa ma cutar ita cutar breast cancer in ana maganan abubuwan da ke haddasa shi na farko dai wanda ake lura da shi shine wanda ya gadon shi misali uwa ko wa ko kanwa wadda su suke uwa ɗaya uba ɗaya da suka kamu da wannan ciwon to fa duk wanda ke cikin wannan um, iyali uwa ɗaya uba ɗaya dai yana da um, hatsarin kamuwa da wannan ciwon na biyu shine shekaru an duba cewa wanda suka fi kamuwa da ciwon mama shine wanda suka fi shekaru daga shekaru arba'in zuwa sama su suka fi kamuwa da wannan cutan sannan akwai kuma wanda ya danganci da lokacin da mace ta fara al'ada muna ce mishi da turanci menaki in ta fara al'ada da wuri kamar shekaru irin tara din nan zuwa goma zai yiwu za ta iya samu um, wannan dajin mama din domin akwai wani homon da ake ce mishi estrogen a jikin mace wanda in mace ta jima tana da wannan estrogen din yayi yawa a jikinta tsawon shekaru ciwon mama din nan za ta iya kamuwa da shi sannan zai yi haihuwan farko ko in shekarunta sun dare 35 misali ta haihu na farko tana da hatsarin kamuwa da ciwon nan domin shayar da yaro yana kariya ga ciwon breast cancer saboda haka wanda bata haihu da wuri ba kaga ba yanda za a yi a ce ta shayar da yaro da wuri sannan akwai su da yawa hatsarin nan akwai wasu wayanda suke da suka samu suka kamu da ciwon mama din amma shi ba jeji ba ana ce mishi fibroadenoma su wayannan ba wai ciwon jeji bane amma kawai mace in ta taba mamanta za ta ringa dan jin kaman wasu guda guda kuma su ringa mata ciwo to in aka cire koda ba ciwon mama ba nan gaba ya nuna cewa za ta iya kamuwa da ba tabbas bane amma za ta iya kamuwa da shi so sun danganci abubuwa da yawa wa'annan kaɗan daga cikin abubuwan da ke sa mata kamuwa da ciwon dajin mamaki. Na ɗan zazzanta da mutane haka yawanci mutane sun fahimci abin cewa yana da nasaba da abubuwan da muke ci yanzu watakila irin kayan gwangwani akan sa mishi irin sinadarin nan wanda zai hana shi lalacewa. To shin yawan cin abincin gwangwani shi ma zai iya kawo wannan daji na mama? Eh an yi bincike akan wa'annan abubuwan. abubuwan kuma ba a tabbatar cewa akwai ba amma kuma a shawara shine mutum ko da zai ci irin wani abubuwan ya rage yawancinsu domin gaskiya ba abin da za a ce lalle kashi ɗari bisa ɗari cewa an tabbatar cewa zai jawo ba amma kuma an yi ba da shawaran cewa a rage cin irin wani abubuwan. Menene alamomin wannan cuta ta breast cancer ko daji ko sankaran mama kamar yadda wasu hausawan suka fi sanin cutar? Su alamomin breast cancer dai su ne na farko za ta ji guda-guda a mamanta mace in tana duba kanta likitoci sun ba da shawara cewa mace ta ringa duba mamanta kowane wata bayan ta gama al'ada da ɗan kwanaki kaɗan ta ringa tattabawa tana duba domin ta samu sanin irin abubuwan nan na farko shine jin wannan guda-gudan na biyu za ta iya jin ciwo a mamanta wanda ciwo ne ba wanda zai tafi ba yana nan kusan kullum tana jin shi don mata in suka kusa al'ada akwai wannan ciwon da suke ji na mama ko kuma suna da ciki to ba irin wannan ba wannan din in ya zo ya ringa zama kenan ta ringa jin shi kullum na uku bakin mamanta ruwa zai iya ringa iya fitowa ko ma jini sannan fatan kan mamanta zai iya canza kala ko ma ya yi baki ko kuma ya yi bayan shi kamar bayan lemu yana nan da dan rami rami haka a jikin shi maman ma shi kan shi. in ya yi nisa ciwon kafin ma ta gane maman gaba ɗaya zai tauri ya sankare haka duk wayannan alamomi ne har karkashin hamatanta za ta dan ji wasu uh, guda guda guda haka nan a wurin wanda ake ce musu lymph node cutar tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana tabbas tana ɗaukar lokaci amma wannan fa ya danganci ga lokacin da matan ta fara jin wani abin da ba daidai ba a mamanta in wanda ta ji ne tun da wuri to zai yi kila irin watanni kaɗan ne amma wasu ɗin ma ba ma su ji ɗin ba domin ba duka dajin nan ba ne yake alama da guda guda nan da ake ji a mama amma yawanci dai yana ɗaukan watanni zuwa shekaru kafin ma'amace ta can cewa akwai abin da yake damunta kamar daga wani mataki ko shekaru ne aka fi samun matan da suke dauke da cutar an fi samun ciwon dajin mama eh, daga shekaru arba'in zuwa sama cikin mata shin cutar tana kama maza cutar na kama maza tabbas sai dai yawan shi ba zai kai na mata ba kuma su maza ma yanda aka dai bayani cewa za su ji abu ne kamar kwallo-kwallo ko kuma su ga abu na fitowa ta bakin mamansu ko kuma su ga fatan da ke ke saman mamansu su shi ma ya caccanza kala duk wannan su ne alamomi alamomi iri ɗaya ne a jikin na mace da namiji amma ya fi yawa ga mace za ki samu a cikin watakila mata ɗari in kika eba za ki samu mata kaman goma sha biyar misali da ke da shi amma cikin mazan na eh, cikin ɗari maza watakila za ki ebi kamar guda uku ko zuwa biyar haka. Ya ya kamata mai fama da cutar ta kula da kanta? Wanda take ta kamu da cutan ciwon mama na farko dai tattafi asibiti ba batun zuwa maganin gargajiya ba batun shaye-shaye ba batun gasa maman a tafi asibiti domin idan likita ya duba ya gani cewa wannan ciwon mama din bai yi nisa ba ana iya ɗaukan mataki kala-kala misali ana iya cire wannan um, maman in an yi gwaji ga wannan ƙwallo kwallon aka tabbatar cewa ciwon mama ne to na farko in dai har bai yi nisa ba ana iya yanke shi mace kuma ta rabu da wannan ciwon kenan sai dai a ringa bi chemotherapy da radiotherapy to za a ringa yi mata wannan kuma za a ringa bata appointment ta ringa ganin likita don a ringa don a kiyaye kama mama na biyu din kamar idan mutum ya gane cewa wani na kusa da shi ko mama ko yaya ko kanwa ta yi cutar ko kuma ta kamu da cutar akwai yanda mutum zai iya kare kansa shi daga kamuwa da cutar yanda mace za ta iya kare kanta da ciwon mama inda har mutum a cikin iyalinta ya kamu da shi shine za ta ringa iya duba kanta yanda muka yi bayani bayan al'ada haka tana iya sa hannu ta dudduba kan um, mamanta duka biyu za ta iya samun bayanin wa'annan akan yanan gizo yadda za ta iya duba kanta in ta ji dai abin da ba daidai ba tana iya zuwa asibiti likita ya duba ta ya tabbatar mata cewa ba wani abu ba ne in kuma wani abu ne mataki za iya fara ɗauka daga lokacin na biyu shine idan ba ya kama dole ba irin mace haka din kattabar kanta ta samu ana ce mishi radiation a asibiti ake samun wannan magani ne da ake wa um, mutane da shi masu ciwon kansa yawanci za ta iya kare kanta daga wannan radiation din na uku dai shine mata za su iya zuwa asibiti akai-akai ana duba su ana yi musu mammogram shine gwajin da ake yi na mama hoto ne ake zuwa ya asibiti shekaru daga arba'in zuwa sama mace za ta iya zuwa ta yi wannan gwajin asibiti don ta tabbatar cewa tana cikin lafiya so ɗaya a shekara ko ma so ɗaya a shekara biyu tana iya zuwa ta yi wannan to likita ana iya warkewa da cutar cutar? Mm, tabbas mace za ta iya warkewa daga ciwon mama. In aka samu wannan ciwon in bai yi nisa ba aka ɗauki gwaji aka duba aka tabbatar ciwon mama za a iya cire daidai inda ya samu wannan ciwon. Sannan a ringa ta maganin da ake ce muke ce mishi chemotherapy za ta samu lafiya muddin tana zuwa asibiti akai-akai ana duba ta bayan an yi wannan aiki. Na biyu shine wanda ya riga da ya yi nisa din shima ana iya aka tabbatar cewa shi ciwon dajin mama ne za a iya cire wannan maman gaba ɗayan shi a yi tiyata a cire shi sannan ta samu chemotherapy da radiotherapy shi ma yana taimakawa ko da ba zai ba da warkarwa a wanda ya riga da ya yi nisa ba zai dai taimaka ya rage tsananin shi har mace ta samu ta yi tafiyar da harkokin rayuwanta. Yaya za mu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar dajin mama ko kuma sankaran mama musamman ma a kasar mu Najeriya? Ana iya kwatantawa dai amma ba a da tabbatar tabbataccen um, adadi misali a wayanda suke shekaru kasa da hamsin daya a cikin mutane hamsin za a iya samun su da ciwon mama wayanda suke daga irin shekaru sittin zuwa sama daya daga cikin ashirin da biyar ana iya samun su da ciwon mama. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita da ta bayar inda muka tattauna akan ciwon ko kuma cutar sankaran mama wato breast cancer a turanci a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato dr suraya awal suleiman sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya Thank you. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Ali Ubali Malam Madori da Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnonin jihohin mu da ya kamata su martaba yarjejeniya mafi karanci albashi da kungiyar kwadago ta cimma da gwamnatin tarayya domin kauce wa shiga yajin aiki da kungiyar kwadago ke ikirarin shiga a duk jihar da bata biya ba sakonmu na gaba ya fito ne daga saliu isa fana ya ce assalamu alaikum voa hausa Abtiku Abubakar faɗan da ka da riba aka ce sai ka mai da shi wasa in ji masu karin magana tun da ƙararrakin da kake yi babu riba a ciki sai faɗuwa ya kamata ka yarda ƙwallon mangwaro domin ka huta da ƙuda ka bi gwamnati ka ba da haɗin kai domin ci gaban ƙasarmu. mu. daga nan sai sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga usman shitu mahuta ya ce hakika harin da wasu 'yan bindiga suka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin nijar sha biyu wani abin takaici ne kuma hakan wani babban rashi ne ga ƙasar baki ɗaya muna fatan gwamnati da rundunar sojojin nijar za su gaggauta ɗaukar matakin da ya dace domin kauce wa sake faruwar hakan a nan gaba allah ya ji kan da karu da suka rasa rayukansu waɗanda suka jikita allah ya ba su lafiya daga ƙarshe muke addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a nijar da najeriya da ma duniya baki ɗaya to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da rayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai. takaice a yau alhamis ne ake sa ran cewa majalisar wakilan amurka za ta gudanar da zaben da sakamakonsa zai baiwa kwamitocin bincike dama a hukumance ta ci gaba da gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump wannan zaɓe zai bayyana barakar da ke tsakanin mahukuntan democrats da kuma mafi jaye a majalisar waɗanda shugabanninsu suke ganin babu dalilin gudanar da wannan zaben don tabbatar da dacewar binciken da kuma tsirarru 'yan jam'iyyar republicans waɗanda tuni suka nuna ƙin amincewarsu da binciken da suke da ja da yadda ake gudanar da shi a keɓance wanda suke ganin 'yan tauye musu haƙƙin basu dama kamar takwarorinsu. koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango guda biyu a cikin teku a gabashin bakin tekun kasar da ake harsashen makamai masu linzami ne a yau alhamis koriya ta kudu da japan ne suka ba da rahoton faruwar haka wannan shine karo na goma sha biyu da koriya ta arewa take harba irin waɗannan makamai a cikin shekarar nan Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja ya yi gobara kusa da birnin Rahimiyar Khan da ke gabashin yankin Punjab. Jirgin da ya nufi Rawalpindi ya taso ne daga Karachi a lokacin da gobarar ta kama. A wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abin da ake gani sai wuta ne yake ci balbal wanda hayakinsa ya turni sararin samaniya. hukumomi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu sun mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin bayan da ya kai ziyara inda hadarin gobarar ya auku ministan jiragen kasa sheikh rashid ahmad ya sanar da manema labarai cewa gobarar ta tashi ne bayan da rushen da wasu fasinjoji biyu suke dafa abincin karin kumallo ya fashe duk da cewa an haramta amfani da rushen da gas a cikin jirgin. To masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu kama madadin wato madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau desta wandirade murtala faruk sanyin na ke cewa ku futa lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.